nan na gane daga da kuka hayo wannan keke a yanda kuke tunanin kuna son hutu haka shi ma yake son mu. da hau keke na hau mu hau eh, maza to ta jabaci da na kai yara zaman ba kunya wannan ba baban ka ne ba amma kana sa ma shi yi na kasa a dai ba dare nuwa ba an shi dunwa ba ladabi ba biyayya Oyo. Oh, Yara zamani. Yo, asoka lahiya. Ama zadu teje buti nanu. Ai. Ṣé wo wò jáza? Ó kú sí bala, bàbá bala, bàdànà súnmọ́ láyé. boko sai in salasi sasi binu ha hai hai amma gaskiya duniya ta lalace yanzu shikenan iyaye ku ba ku da tusan yayan kai kana kin keke kuma yaran kai ya tafi a ƙasa saboda Allah ku rinka tausaya mai yaran ku mana to ko kai fa La, kin ga wasu da keke. A'a, ikon Allah. Ikon Allah. Ɗauke shi a kamu. Hmm? Akwala yayin da kike a tsaya na ba a haka ba ta nace ki daka <laughs> tashi mu na ya to mun da ke ba albarka kyayawa ba ki da ma albarka in kuɗi na kuɗi mai sunan kuɗi kuɗi na buga kuɗi yadda kuɗi ke wahala din sule biyu da sisi so sanda da ke sai ki dauke miki kyawa miki kai shi ba ni ba ni na taba maka raken ka ba ni na riga na san halinka ina gudun fitinan ka ba shi yasa ka ji abin ka bana ɗauka. bari yaron nan ya zo ya zaka shi ya shi ma kai ka sha raken ka ka manta ka ka san da raken nan sanda da tana ranki zai baci zan iya yin yaji. Yaji? Eh. Yaji? Kwarai kuwa. Ka tafi ina. Gidanmu. kuma yi doki kuma yi doki kuma na kuma ne da wallahi zai rama maka wallahi ya je hada ku gaba da duka da ke ku wallahi sai rama ka bi shi bi shi ku ka rike ma za ka da shi? Wa. Za ka iya da wuken za ka iya da da tarke cewa za a yi karo da vespa. Muka kada takalma. ba za a yi haka ba. Dakata mana ba za a yi haka ba kai ka biya mishi tsaya. Tsaya tsaya. Mun wuce mu. Yanzu ka biya za ku yi? Kaya. Bin shi za ka yi? Na sarki. Zo mu ka zo. Ka biya mana bin shi za ka yi? Music free! With no money. Huh? Eh? Ka faɗi shi bai ce abin da ka ce. Gishiri ya ka ce gaban. Na manta ya ce maka gaban suga. Eh. Gishiri ne a kika shi ne ka ce min shuga. To ka je ka ce min baba ka ne ka ce shuga. Tun da kai kokoluwar kifin yana da shi. Ka ce akwai mana a kawo kudi sai ni mu ba ka gishiri. Kira su ma shi baba. go tell your papa say i no dey change am sibu da kukunun kaba isha shi ne ya ce kaso emetu ba ya yi gishiri nuna ya ce ba ka shuga ana shata Masa masa baki eh. Yau kuma ku dawo kuma kuma ku Eh, you can no longer enter my shop. ruwa àwọn ẹni eh, náà ṣọmọ eh. kẹ́lá kẹ́sọ̀ ruwa àwọn daga ya yana wasa gaban kofar shagonka za ka sako shi gaba ka bi shi a gaba ka ce za ka dake shi tsautsayi idan ya faɗi ya karye ka sami a dangon goma kamar da jinya to baka isa ba ka gama magana na gama to bari ka maka abu da ya sha na koyi wa mashin yaro abu da ya sha na koyi wa mashin yaro yana zuwa na ta wido yanzu na gudu suna iri ya kare suka ga suwit na wa wa na rabu eh chingo wa na rabu kuma if you calculate it will give you how much Okay, can you check on Ka fasa ma baki. Ni ne cakulan din? I say if you calculate not chocolate. ne cakulan din ka kara faɗa? I say if you calculate. Ka kara ce mu cakulan. Hotel ke yau kariya kake. Ba kai sama. Baro ni kuro ka. Tukuran. Tukuro ka. Abu ka ba mana. ka na. Ka tuwa na ce tukuro ka Ka ka ka ba. Ka bude ne. Ba kai sama. Zama yin barau. kai yi barau. zo. zo. Oke, siapa ada bang deh? Dari kecil. Sini kata dua wala na. Dua ini juga sudah kan. Kacuro, kalacuro, kalacuro. Sini dua wala na. Wuce mace. Wuce mace. Wallahi, wallahi, wallahi, wallahi. Kake radio kake. If you don't say you are traffic, don't. Yeah. Musa kala kasha ruwa wala ala siri kina jar. Wala e izi di mo das abade shoot back. I go destroy, dismount you, disfigure you. I will discriminate you for this. Yeah, yeah. Ruwa wala ana. Yeah. Eh, hey, this man don't finish me. Oh. Oh. He don't finish my body. Ruwa wala. Oh God, forgive me for this guy. Every single this man commit for my shop. God forgive me for the heavy sin for the mighty and heavy sin wey this man committed for for Jumaru Awola and Tikija Wolawola this man don dey speak of ojo bo ya Chineke na godo. Megida. Megida. Megida. Ba Megida me zafi ka zo ka shiga wannan kwallon da rana ka zauna haka. gida, Ni dai shawara ta don Allah dan annabi ka yara kuri. Komai ya fi maganin sa. Na gida ba na so ka raka sa a baran ka kana damuwa har wani ciwon ya zo ya shige ka. Mm, kan damu ko? Kan damu saboda ni ba mutum ba bane. Kece da wannan yanayin kece isa kice da ba za ki damu ba ko ko rainin wayo ne dai kawai da yake ni kin raina ni kai kan nuna damuwa ta. Eh? To kaga ko? ni dai Allah ya baka hakuri dan Allah ya hakuri ka ga ina da shawara Allah ya ba mu a a'a da shawara ta magana to to ma ba maka ba ni dai dan Allah ka kai mun fada ka yi hakuri me gida me gida ana wannan keken da eh. muke ta ajiye sa eh. ka dauke shi ka sai da shi ka samu wani jarin ayi wata sana'ar keken To a gani ne mai gida me amfani. Sai ni keken ne kin san yanzu zamani ya canza in baka da abun hawa yanzu dai a duniya in baka da karfe wanda yake dan zirga zirga to to kai ba kowa kowa bane. Gaskiya ne. Mun na rabu da shi sai Allah ya sare da kake kyan ana juya kudin ana sana'a sai Allah ya kawo mota eh haka ne ka gani haka ne to dan Allah ya hakuri dai a sai da shi dan a samu jari ni kai na ko gida ka sayan kwano biyu ko dan murjin gidan nan sai na rika yi wallahi zan yi zan yi zan yi kuma ke ma ai kina tutar kai ya kamata ce ki rinka tasa da turfe kin ga za ki rinka samu to a samu mun aikata ba ki ga ki da ruwan zanganiya kallon ki ai kallon danganiya to kuma mai gida an banda abin ka shege yayi da mai gida ani da kai tallabai ma audi jawabi eh wajen ya ma ba haka ne ba samu jarin ai sana'a ya ko wannan ne. Allah kara ma adalci ba ga dide ba dole ga dide ka san da zaka ka tara mu <laughs> gide dala be mutu ala walayi kuma mutu ngiri ki soshe ni walayi ballantana kuwa akwai san giwa ta fadi eh akwai san banza ha look kede ki jagede ni ni kede ni na ishintu eh kede ki se ki je weni mutu pusa the headman sala limam ke geba shentin Ba addition no be Abin nan fada? Me eh? abin ciki? Haba. Na kawo ku ne ku ci abinci idan kuna bukatar kari a shiru gida a kawo. Allah kara ma da. To kara na gani ba ba ya kawo wala abinci da eh? Eh, Na ni mutu ala kuma da girki wala. Yes. kake ci? Me kake ci? <laughs> Sai ki ya ne bi ka bi ka Ala <laughs> Fasaki Samunba a ah, òkè ah, bàbá sí mo òkè Kasamu Kadamọ̀nà. Bọ́sẹ̀ ìbàkà wọn náà ndí sọ àwọn ní dọ́kítọ̀ ní ẹṣẹ̀ rí kà ṣiṣẹ́ wọn náà nínú àkùsíkùrú ìbàkí nínú àṣùbẹ̀ àkàṣà eh. wọ́n ní kó máa ṣá. Káso káso náà sì kí n ságo kábẹ́ndì àgídáde yìí wọ̀n kánà yìí làṣẹ làṣẹ de tèndé tèndé abúsí mẹ́ẹ̀dádì ní kó mọ́ mùmú tùdẹ̀ yàrá. Àmọ́ lẹ́bí ìgèríkọ́ kí àdínàmùnà why you not to put your gari paki for water put sugar drink at there. kò ní dáa fún gàrí pákí kálà sílẹ̀ mọ́ gàrí pákí mi nínú ìyá sábà sọ́nà àgídáká ká sí ní gàrí pákí ká sọ́nà kaná sí àbòsí lè dáadé bá mi ò fẹ́ o. doctor say make i do like this. mo mà dáná o àwọn owó náà ṣe géèmù sí kènà ká mú ìṣẹ̀lá I'm very very sorry I'm very sorry. Dọ́là kẹ́yà kú. Òkèrè ina gure mata na gure ka tsaya wa ruwan kola kola kai kada ka sha wala na ba kada ka sha wala na dola abeg abeg no put wala for here no no put wala for here no put wala for here ni dede ne ke ka fi tawo je eh aha yawa yayi sau kala ka sha wala na fa kira ka shiga kala ka sha wala na kuma ya ka waka mu ruwa a jiki kala ka sha wala na kala fa kala ka sha mata zaka kala ka rigima fa na woki hey kẹlẹ kasi awa fọlá fọlá fọlá rike rike wana fọlá fọlá fọlá hey awọn alafọ yẹ awọn alafọ yẹ fọlá if you dey need i get trouble wa i ka yaso riji ma fi wọn n'ayọ riji ma wọn n'ayọ riji ma. nine tirẹrẹ. What, who tell you to finish this one? Who tell you to finish? I'm just telling you what are you? Eh, bring me ka wonya ka wonya. Yay! Yay! Mala. Kala kala ruwa la la la la. Chinoka amola. Aya kuri mala. Mola ya. Okere. Mola. Okere. Okere pakai sama. Mola itu. Hey. Mola kagon. Kagon. Ya bego. Ya magi tetanus. Injo tetanus o. Tetanus o. Kakara mu kakara. Kakara. Tok tura ma be kaya. Wa ni ne ni ne tura. Kakara. Kakara. Ayo kalau okere. Na isa bo bagi bagi. na ce ma malam oke ne eh, zo wa ka shan ruwa wala da mun gaban mai gani ka shan ruwa wala da hakuri ta sai ka roki ka bai kana ka shan ruwa wala na she ita direka ita direka barka jima jima jima mina she ka barka da barka dai na gaje lafiya menene kara na kawo okere ya dunguro jaraba ya tsokano ni haka kawai na zo zan wuce okere ya gunsa baki da ruwan kola kola ya maka min a fuska daga nan shahi kaga nan har kawo nan gaba ɗaya jikin mu shi kai o kada ke oke ke oke oke ke me ya faru wannan magana ba shan nan nayi shebu da wannan kudi wannan ya kushi kuri ba kana zuba ruwa wala a shago na ba kana zuba ruwa wala a fuska na obiri magana hmm. amma by mistake hmm. na by mistake mistakes shine yin asha eh, ruwan lemu asha ya kushi kuri baki da lemu mata na ana tabaya ana ku shukuri da ba da lamu kawa shi ne na yi gwa mr shi kuma na duwa shi ne mineral you you thank god sir mineral is eh, eh. sweet kuma ya labai mun ba shi akuri da yan daba bai ji ba tutun tutun wanda ya ce kuskure mm, ba u ba ka tsufa kenan ranka dade eh. shi wannan barmo ya kwana bi alquran ranka dade da kan jiya ne ya ki tsami kaga ibro kaga kaga duba kai kai kai ya ya watsa maka lemu bisa kuskure na'am haka yake kai ma muƙaddara ka watsa mishi ruwa bisa kuskure ya kamata a zaman rayuwa a dinga yafe ma juna ah, a dinga yafiya duk abin da mutum ya yi ya daina ɗaukan shi da zafi in mutum ya yi abu ka yafe mishi kai ma an aka yi maka ka yafe wannan haka yake hmm? ka ce da abin da mutum zai yi ya nemi gafara kuma ka ka nemi gafara kwarai to ina neman gafara eh to an yafe eh, a yafe mun gata nan ne wace gata nan wace wace ce wace ce gata nan ba wace ce ce gata ce ba eh, bro yanke mana wannan yayin na magunci na gafara zaka gayyan kudaje a gari bro barka kai Mama, mama, mani mi. Ah, mercy, help. Where are you? Where are you? I say where is Peter? Where are you? Come on. Come on. Kẹ́ni ká bí ọ̀rọ̀ kàkà mọ́ bàrà wọ àtà. Eléyìí ó kù díẹ̀ kí a tó. Ó kù díẹ̀ kí a tó. Okay, okay, I know, I know. Lásìkò nìkan nìkan àtó rè mọ̀ wọ́n náà yà lò jíjẹ́ Abuja náà yà jíjẹ́ wọn náà if not be you how can this girl follow outside people come out. Hey, whoa, hey, tell like Asagemu, like father like like pikini. Ah, like a father like a daughter. One like. And like a mother like a daughter. Ah. So let me tell you. Ah. Forget the now, Rika, I'll just marry you because of your body, ah. not because of your language. Allah, Allah, mungore maka. Ino ni no sa kusuka na ore eri wo na. Na ore wiri wo na mutu kama no si abusi asikinji kiki wo sho are. Muno yes. ba aka ni muno. Come out. Come out. Come out. She's there. She's not there. Misaka. And for your information, Allah. If not because this girl big, uh, you for go back to where you come from. Ironi, inani kataba gani anyaka keriaki. Wallahi, about the one I had with economy, Allah say come out of it. And let me tell you. Uh, as you are spoiling this girl mm. to follow how's that children, How's hmm. that children, hey, to them, over my dead body, hey, me, my children ah, you ah. they follow hausa children Babu, baabu oni sakaki keriani ibada kai kato mama ka se aishi tabaki ya mita kashiki you go chop there you no go come out parasanani parasanani ọmọ mi ò pa mí jọ̀wọ́ pa ní àtọmọ. sábà kẹsẹ̀ mo lè yàrá òkú pa ní àtọmọ yìí jọ. àbí sì rí dùbà ìdìbò dára. yé ẹ jẹ́ ká ló dé mi lọ ayé bí tí mi ayé bí tí mi máa finish you. I'll finish you. Eh? I'll finish you this house. mai jiya fidi kasa kiwa mai kiya kasa kiya wuri ka tunan fada fada wuri ka finish Allah bai sai yanda to hola iri oro ba sau iri oro ba ka ne sau eh Allah ya yi sadeke oga ya sai yin da rike ba kuma isi ba ba zan shigo bayan mutsiyata ba za ka shigo ba ba zan shigo na kin bayan bayan kudin ne. Ina za ka da wannan maka magana kana ji. Ki ga mun riga. Yo ina riga ta. Kin san ta kirkin na bai tsohon ki. Kina neman ki yaga min wannan. Wallahi kawai mara mutunci. Haka tsohon na yi. Haka yake. Fara ma ni na bi basali. Wallahi tallahi. Sai mara mutunci. Ka gane ko? Ban gane ba. ce fa ne yau wata guda da ka ban jaka guda. Ni kuma ce fa ne kwana na uku da bayarwa. Karawa ce fa ne. Kene bela. Kene bela. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Amma alaikum salam. Amma salam. ɗari lafiya da lafiya da la. baki da mutunci Allah ya tsina wanda ya raga na mara mutunci baki da wanda magana sai kudin jabala magana jabala ayi ayi ayi ayi ne mala jame jame jame lafiya da ko kada wata magana ne akan kudin cefane to kuma tunda dama ta ga yadda ake eh wallahi magana ma ya wuce to to madalla madalla ba da wani abu ko magana ce dano dano

Na ce ka zo ka wuce. Yar mutiyata. Zo ka wuce. Da ba zaki? Da kai. Ga hanyar. Zo. A ɗauri kayi ko ta yi giya. Ana tsoron mu ni da iyan biyar mai ya ta eh, tuwa mana. Eh, Wallahi eh. yau kaga inda mace take narkan namiji. Haka ne. Wallahi nuna maka wannan ƙashin ba na banza bane kashi dai Allah ya mun. Ita zuciya Allah ba ta ƙarfi amma jiki kan. Yeah, hmm, right. Hmm, wajen ka na zo hmm? na ce wajen ka na zo mara mutunci hmm. eh ah, ah. ka watsa mu ka watsa mu na ce ka watsa mu na na na bi kare ma kofar gidan na kofar gidan naka dan mara mutunci Ibro baka so zaman lafiya. Ka a zauna lafiya. Ka san tashi wallahi ka san Allah. Me ka wallahi ka me ya kaka ko na zo ne in ma ka heji danka ya fita daga hanyar dana. Kus yeshe. Ina kake da dan hadda ka zo ka mun ka shedi. Da kai da danka din barba. Kai da danka din bur. Me za ka mun? Wallahi zan cire wannan fankan fankan duk! Ah. wallahi wallahi wannan fankan fankan. Ah. Ibro ka san tashin hankali? Kai baka san shi ba kai. Da ka tashin hankali a kan ido na guragu suka ringa tuki. Kai guragun ka sani dan mara mutum. Nauran waye ranka? Kai maza naka dan waye. Hey, stop. Hey, hey, hey. Hey, hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Mina he. Who is us? Who is Sanka? Anan. Na mina he abina you na he. You are stupid. <laughs> hey. Hey. sílẹ̀ kẹlẹ̀ kọ́ are very stupid me you mishi mishi is sanka this man or me duka da ya shawara ne ya kai kai banza to bari him Stupid! Get him here. Are you going or back? Me? Yes. Kai! Tadu Ajimu Nawa? Hey. Me, me, but Wala, I do now and I move back, move back. I'm in senior you. I senior you all of now. You don't go see the you now, I see you there. I wanna. Shekara, go myself, go my canoe, the house you wanna, come on, I'm about to do our work. No! mi mi look me up and down. Bro, no, me. I you. Yeah, I, I, I, see you. No, so you back. Last one. Uh, and the last order for everybody. Uh, eh. okay. If I get Naka, I get the Yaro Naka. Hmm. The Yaro Naka. gadi yanzu ba ba fito a wuri na kaga igiya hannu na ga igiya akafanki. momo yaro ki kunshi ne mu kunse waye ne wo kaga dama ka mutu haka ni saka so na ba ni na dore ka ba baban ka ya dawo ya kunse ka be ya hali ala ba momo yaro mo pe mi pa ka dana ku bude mu bude gida bai sai bude ba in ka sire kafa ka sai sinke wani kafa kamar sanda eh eh eh, eh jama'a ku fada musu sai sinke wani siriri jimu zuwa ne ne wani ya makaranta ku masu makarantar ku akwai so gobe masu wani mama wane wannan wannan ba shekarar ce ta jida wo náà ah, pẹ̀lẹ́ oyánníyàn ń gbọ́ ne a gidanku a biyo uba ni ko baban ki a uban jiyo in haka ya nle yaro kamar da baba si ma an kyan daya gaji uban haka ne da amma ba wani abu ne kawo mu mama kwana biyu an ga mu ba ta zuwa makaranta yau wato shi shine sai aka ce mu zo mu duba mu mu zu ko mai ifa da bata bata zuwa makaranta hmm. to kuma headmaster da iba mu sako ce na ciki I cannot allow all this to happen for my end uh, Sanuk welcome uh, my wife mm. you still all abi eh ah and who are these ones kawai yaron ka ne daga makaranta su ah go carry this bucket put inside ka je ka eh. doki wancan ya bokiti daga nan saka so nan uh-huh. eh yaro karike o karike n ba kaba sai karike ba su ba no no problem kuka hashi ne a makaranta ya yi kyau haka go go go go go go there inside to there a sun zuki man there sai ka waje shigi kuma kana kawo nan kai yaro ce na yaya makaranta lafiya you are all fine <laughs> that's very good uh, abuja na so the go back and you are coming back again here i saw you study am go back and stay inside now. Eh, baba sin baba yin si mu kara mu ya limu agaba mu baki mu mu si gaba da abu ya faru ka ya hankuri Ah, mm. let me sit down here so that I can see all my children well well. Mm -hmm. uh, you Go sit down there. Come on, come on, go there. Go there. Yeah, mama. Gaza, <laughs> Shinga. Eh, aku kuze, ah, kana, kana, tu da kuze. This one, uh, photocopy abi na what? <laughs> Kai, ya la wala ala. Eh? Ki hmm, masa bayani. Wannan ya ai wannan aji makaranta bayani. Mm, aji su bayani. Uh, eh, ah, this one uh, teacher Teacher, malami ne. Ba teacher ba ni. Ah, student ni. Student this one. Student. Eh. One are student, one are student. Mm, ba teacher ba ni. No be teacher. Mm -mm. Mm. Uh, children. <laughs> ya ya gida. Ya makaranta. Ya welcome. To dama baba ba wani abu bane. Uh-huh. Sumo zire da kake gani mai hazaƙa ce da kokari. Korai da gaske. Eh kuma a makaranta da aka kwana bi ba a ganta ba mm. sai headmaster ya ce lalle a zo a duba. abu na gaba turawa ne baki suka zo daga ingilishi to ake so a zaɓi masu hazaƙa za a tafi da su to kuma cimozu mai ƙoƙari ce tana ɗaya daga cikin wanda za ta zana jarrabawa shi yasa aka ce mu zo mu tafi da ita kuma da aka zo din nan za a tafi ingilishi hada jirgin su hada jirgin su aeroplane oyubo kenan <laughs> mm. to akwai kuɗi da sun ware baba cimo zo ah, ai za a baka kuɗi fiye da ke ne kuɗi madada madada akwai ka akwai kokola mai kyau Ah! tana da ah, kokola to yayi baba ka zai yi kokola kuma yaro bai zai kokola ba mu wannan akwai kokola yaro na mu akwai kokola mu ni ba mu dai kokola Ah, you are all now amala don chuku da your brain now ina ji ki yana eh. ina ji ko baba eh. akwai kudi a shi mai masu yawa masa a ingila mama ci mai zo na zo ko ba ba ba su waje na faɗa maka billahi lazi la ilaha illa huwa yes na tabbatar in za ta samu wannan jarabawa saboda kullum yana magana akan kanka, yarinyar ka yanzu kamata ya <laughs> ce mun daure mun fita da cin musu Ta yi wanka kamar yadda muka shirya maka tsantsara wannan kwalliya a ce mun tafi da cin musu ta je ta ga headmaster the next the next the next <laughs> sannan kuma yes bayan haka eh. baba eh. kar ka dauka wannan maganar wasa nake na sani ba wasa ba ci ba shi ma yana murna ai shi ma yana murna ya ya shi ma yana murna wallahi kuma ya san cewa da nake zanet ya sa mi ai zanet Aiko? Dan Allah, dan annabawa, sai ah. la ina illa Allah. fawana menene mama sai ya fawana sakarci da iskanci a wannan gari nawa ba ku da ya kamata a ce kuna sa ido wajen karɓar haraji amma kuna sakaci an kai da ai hakuri insha Allah za mu iya ƙoƙarin mu ga komai ya canja Allah ku ci zuciyarka a zan ɗauki sakarci da iskanci a wannan gari nawa wannan ai aikin banza ne I'll finish it.

They, they disturb my peace. And if I catch any of them, I can dismount, disfigure, discriminate with this thing we are seeing. Alƙur'an labari yana nan 'yan banga suna neman ruwa a jallo. To cusa kai babu kwarjini munafiki wa ya gaya musu muna nan. To shi kenan da ya ka ce munafiki za ka ga munafunci in zo hannu. Ta alƙur'an suna kowa ya sani a gari yanzu. Lalle za a maida wani kwallo. <laughs> Kai ya kaka gora na sauka a nan. <laughs> ni wallahi gara in garin ni wallahi tallahi ban iya zama ba ni ban na kun ga zan karasa gari dan ni yanzu na isa in shiga gari to ka ci abin da nake so da kai eh tunda wannan wannan fa munafiki ne wannan asugun igan mu wannan wannan fa munafiki ne fa wannan wannan da kake ganin wannan wannan asugun wannan to duk ba kai ka ja mana bane ne ba kai ka ja mana ba ma ba kai ka ja kace mu zo mu zauna a nan ba ma yazo igan mu eh ba kai <laughs> wallahi za a ji jiki kai amma fa wallahi ta. ido na ido dan matar nan wallahi sai ya ji ba daɗi wallahi kai ga fa duk wannan surutan ba da kake ni ba bayin man za su yi ba wallahi ina jin daɗin bakin ka haka ba ta min da haka kawai daya dayan dan izanin makulliya a cewa an neme shi a rasa shi a cikin garin nan wallahi duk inda yake sai ka nemo min da ana na gaya maka ko wallahi kai kai wallahi sai ka nemo shi duk inda yake wallahi yau ba haka ba ni da kai a cikin gidan nan kowace wacce kuturu da ya sha giya da domin soja to ka nemo to kai kika same na kike mu ke kanki mu bar laini fa sai dai ka saka babba cikin karami karami cikin babba wallahi ka fice gaban min gida dan ba gidan ka bane ko gidan ka ne gida dai da gida da kuɗi ke arziki fa shi na Allah ne sai gidan nan ni ma dai ya gabata, eh, wa kai na kai wa kanka fada in ka yi abu ka ji shi ka yi zuciya yau in ga gidan kanka a garin nan an fada maka din haka kawai zaka sabauta ni ka bata min da da haka ne amma da ma sai da shi kai ka je ka gina gida dan ke da kai ka dake same shi ne da ni ai ko to ba sai ka kashi yanzu a yawan gado ka dauka san kan dauka so na batun da shi ma ya zama gidan gado wallahi ka fita zaka tafi yanzu ka nemo min shi ko ko a'a sai na zo mun dara zara in bugun yan wanki kake so maka yau wallahi in maka bugun yan wanki ka san cewa biyayya da nake maka ba wai ta tsoro ba ce ta aure ce shikenan shikenan bari je nemo shi ni wallahi talahi ni na rasa dalili tun mai da ni ma wannan ba za ka fita ba kenan sai na rusa maka kai na tafi neman na tafi neman wallahi in ka dawo gidan nan ba wannan dan Allah sai ne maka bugun yan wanki kafafunka zan kama an jiga an rada kanka a ƙasa madada three of us na we go chop you no be say you dey open mouth dey chop my halala twenty twenty naira every day you think say i dey leave you no believe i go leave you oh. o my money go comot una dey talk me i dey talk. What's up, Doc? Ya ya kala kala kẹlẹ náà fọlọ bá fúnra fáìn. Fúnra. Fọsẹ. Yes. ya eh, ka koma baya sosai saboda idol namu na one club ba mu kuɗin kawai ka sa mu ga mu gani abu mana kana tura abu a jikin mutum ah nawa ne how much ba mu dubu biyu tutana ba tsada ba mu kawai you believe kai ba rawo don kana kai ne ba sauri ka bani ba kai come ka ban in ba wurin nan kawai kai wanda babu plate number babu tag ada government no you no get local government paper you no get state paper you no get federal capital territory paper and you are trying to claim you are trying to claim 2000 naira cash in zaka ba mu to nawa zaka bada ka zaba mu kai ka zaba ka ko ka sa an kama ba sai ka ba mu ka ba ka shi ka mu gani ka ba ma ka kama Yes, it work. Give her. I will give you. I will give you three hundred and fifty naira. Kai, ka cika son ka ko da yaushe ma an kama ba sai ka wulakanta da shi. In za ka ba mu kuɗi ka ba mu kuɗi mu ban ma kawai mu wuce. Ban abin da za ka ba su a gaba. Kadira, ah, you are touching me this one carry tetanus or or or virus. You are pushing this thing to my body. Dan eh? matsalar ka kullum an kama ba sai ka wulakanta da shi ba ma abin nawa za ka biya. 400 naira. The last price where I go buy this thing is the 500 naira cash if you no sell carry the go buy. If you no sell abai carry your things Ka gane ku yanzu ƙara wani abu ba. Look me very well I'm an old man. ka ba da. Ba shi ku ko ba no wata ba dai kana na. Diga dari biyar if you no sell carry go buy what. Ban kuɗin da sauri Allah ban ban dai uh, when I do the bar, I give you sometimes. If my eye, this one they clear for not the waste time for looking something. Let me just give you money. Make I see a bit. One glove they work and I they look. Uh, I know some money at over. Bigger, bigger. Look this thing very well. Huh? Not the say every day when I chop my alele twenty naira, sometimes forty naira. A day no be that one be my only problem eh? make una look dis bicycle well well na my own na me get am any person wey come touch dis bicycle make una tear tear am eh? like the way wey wey wey wey wey small pikin dey tear paper una see go kukuna wana cheche na wunu na my own the one that time i wan na cheche kushi ubanki ana ah, kwe wanu ne. likita likita likita likita likita likita likita likita likita likita likita likita likita likita likita likita likita da zamani wai lokacin nama ne ko me muke so Rikice-rikice da zamani ai lokacin namu ne ko mai muke so gitar gita ga 'ya'yan zamani ai lokacin namu ne ko mai muke so gita gita ga 'ya'yan zamani ai lokacin namu ne ko mai muke so ne ɗaubin ibiru ce da kulle ni kwai ɗaubin bari mu na saka kwalle keke keke masanya shi da ni wani siya na yi ni yaya ku karkura fadin gita gita ga 'ya'yan zamani Hey, I want December. Catch up. Well, what are you doing? This is my keke. This is my is my KK. This yes. come now. Na kama. Amma wallahi wannan kana bari da yau. A barau. Kana shan kwaya ne ko kana yin mai? Asibiti nake shan. Kai. Come, come, mu kana. Come, come. Do You know me? Who are you? You are not come and you are you not come and you Look me my physical the same time and do theater because I say this physical no kill do theater no kill. Shi zaka sasa mun a tusa can tell me to are you are you barao? Are you T? You eh? Can do money? Ka. Ba kike kan. Ina yi wasa da jimu na Take time. Jimu is joy magana. Kai da wa kake son can? yi da magana. Kai you ni mana. Who are you bad way? You are only Hebrew. I'm a Warren Mele. Abaka of Abia. The Ozons of our furniture. Super Shiborozo. Batina do. Okafor. Okeke. Dala ah. <laughs> kadina wasa ruwa na ba sai wasa. Lalle okeke ka sa cike ke. okake eh ka saki wannan fa bin shi wasa dala ka dani ruwa na wasa stop you na police no no no you na police kai hey kada ka sha ruwa wala na fa kai ka sha ruwa wala a cikin nan ko ka sha ruwa wala a cikin nan ko kai kuma me hujja ka me hujja ka sanda na saya na ran ta naira 20 an cika da zan saya to eh. ni kuma kama yi ne an sata

kẹ́ríàní ọlọ́run ọba wàláì kẹ́ríàní ẹni mísà no prosper over my head. símọ símọ mo dára ẹgbà mi ká sì ká kú ká lọ́ra ṣe lókùtù símọ èmi bàjẹ́ èmi bàjẹ́ mo dára símọ jama. bakin ido na kai ni sai ga wannan ba ai barki gidan mai gari release ma kai kai kai ja haka kai kai shi fita mai gari kai me faru me ke ne wani ba ma wai release ma wai release ma wai me ke fa I say stop. I say no stop, no stop. No, kala la shi kike na ba. kala la shi kike na ba. kala la shi kike na ba. Hey, kala ku zauna ku zauna ku tare shi da kai shi fina ku zauna mana haba na ma ba nan no wani tashi hankali haka no wa o kai kai ibro ibro kai u ba ke shuba mo shi jala shi ne mana barka so ibro ka mai gari ba me faru wannan keke na ne aka sata mishi satar mun aka kai kuma menene ya faru je ka ga ne wana wana sheshe na wan mutu ne wani yaro shine ya ka mana ya ka mana ya ce musaya musaya da kuɗi mai yawa zuciya wannan aya nawa ka sai keke 500 naira dari ba menene sunanka okeke ne okake ya tuna da okake to laba okeke ba ko mota ne wallahi sai ka ban. tuban kai ba ko ba wannan plain wanye yawa abin da nake so ku gane kai ka kalli ke kika ce naira ɗari wallahi duka kuɗi kuma na bada ko ba ba half ba duka 500 na bada wannan kayan sata ne eh? kayan sata idan ba kayan sata ba yaya za ka sai keke naira ɗari biyar gaskiya ne ranka ah, tun da kaza da ya kawo ni a ce mu sha mana mu sha ɗari biyar eh you are thief you na taya ba na kaya ba thief kaya ibro wannan keke naka ne domin wannan mun tabbatar da cewa Ọ̀rọ̀ àwọn ọ̀dọ́ nílé. Ọ̀rọ̀ àwọn ọ̀dọ́ nílé. Kò kẹ́ bá ọ̀rọ̀ àwọn ọ̀dọ́ nílé. Wọ́n wọlé ibi tó máa ń ṣàtà zùn ní bá. Ṣé Okay, if you are me, uh, is this my own? No. Oh. But kini kini ọba ka nka ba lukudi kuma na your own. Yanzu tsaya. Kai, saurara. Wannan kike ba. Ya haƙuri ta, ya haƙuri. Na riga an gama magana. wannan keke na ibro ne eh? ba naka bane saboda ba inda zaka je ka samu keke naira Allah kara ma adalci amma wannan tace mu ne kudi nan kai ne dauki keken ka ya zama naka ibro hankali ka kwance ka dauke keke saka mai keke saka keke to ban za mu eh, yanayin kai yin Ahmed mai kamar kamar eh. kai wannan da yake suke keken nan mana wannan da yake sa rufai yayi da ka mishi keke yalla mai keke fa ba inda zai kira nake su gama hayanne su gaba da ne ne ko ta wannan tashi hankali yawa kai bar mu na'am yalla bai sanda iburo za mu je birni ni na raka shi mu je mu soke sannan kudin shi bai kai ba shekara uku da ta wuce ya ce in ana ma aran kuɗi ya cika na ɗauki kuɗi na maƙudai na bashi mun yi gangara nawa ne kuɗin Allah shi da muke ka naira 20. Mun yi naira ashirin. Kwan goma. Mm. Naira 20? Mun ma yi gaggara. ta da tada jijiyan wuya. Ƙwarar ku Allah shi da muke. Mun ma yi gaggara. Naira ashirin ba za ka iya ba bashi kyauta ba. Ayo ya bani. Kan goma. Mun ma yi gaggara. Ni zan biya. Ya hakuri ishuru. Allah karama alati. Ga 20. Allah karama alati. To gashi. Ga Gagara mai ne kudi. Allah karama alati. Ba kike ke ka tafi. Allah karama alati. Kai. Ina ga kai okeke. Kai okeke. Ma ba ba ka. Ka shiga tattayinka. Dauki bro. kaki ne kai wasa ma za mu haɗa ka da hukuma. My 500 naira is going. Ya sai ya saka. Cire kai na godo. Abe ya bani kudiri kuna. Kai kai bar kai bar Aka haɗu kuna. Ba na da da hukuma. Amma da zai mu da su ne a ce wannan. Bar mu kike kin nan hmm? Menene? Dan Allah da Allah. Sai. Ruwa wala. Ruwa wala. Bar lafiya kalukwa.

yanzu a gaba na kanu kana kana bude shirwa kana feshe feshe a gaban mai gari Allah shi taimake ka baki sai ma da idanu baki sai ma da idanu wannan ni a ciwo wannan asha eh yuba ba ya ku kai ina ka ya fuya matala ne matala ne ka shi ya fuya ne ta taimake mu ya ya ya zauna zauna mu me fa fawa ba sai so nan ba pese zo na fana siga huku na lalace na muni lo ba muni ko ebe ni ne yaro na ni ya sama akuya timo timo ke la ba timo ya ta timo ya ya ta isingi Barmo. Sike lakolo. Zomi apa. So akai mala ko tu bebe ko ju apa. Jebu na ma kebu na gina mo ko wa ta na bia. Mo je jebu wa ba na ni ki buta. Ye ki na buzo na ni mo na buzo. Ye ki na buzo ke mo na buzo. gaske ke zauna eh, eh, mu kawo ne abun yi mu kawo si kaso kaso eh yaro nan na shiga na lalace gari na da shawara ne eh, na da shawara yanzu wannan wai mutum ne zama akuya eh ni na da shawara eh. eh. da gari yanzu yanda wannan abar take din nan ta zama akuya eh. to ba wani abu ta nuna ba illa iyaka ba wanda take so ta kulla kawance da shi irin sarkin fawa Allah ya sine mu Allah ya sine mu ki baki ki kamar ala sai ta sine mu Allah ya sine mu wai je ki sai ki ya ya shiru kai marmu kana da hankali kuwa za a ce wannan akuya mutum ne ya zama akuya a dauke shi a yau a soya maka ci. Kai da kai. da kai ok zauna uba ka shuba mu da kuma uba ka shuba mu nan ya ya ka ka ka ka shuba nan ka shuba ya ya shi ne ce maka idan aka yanka aka ba ka ci simo simo mu be shi abuya ba abuya na ayi abuya abuya ana ce ba mu be shi abuya ba ne ba ne dangin ku ne akuya ba ne ba faɗa wata shawara ni na faɗa ta zafi take faɗa Allah ya muke ka ka ga akuya na tana da jinjirin ciki ni ga shawara ta a sake ta duk wanda ta bi kura a ido to shi yayi eh, eh kaga kaga kalo ne gari akuya na karo karo mai kai ba ta kallon me kai kai kai kai ba ta kallon mai ba kare ta barkara na kura mata a kare ta gaskiya eh don si ka ku da kuma ka yaro na ku ja ku mama su mu ja ku ku je ku je ku je ku je ba ba ta ga je ko ina ba ke ke an ce ja ku ya fara gaba a ce kai bai kai ee bese je ko inaba bese je ko inaba ye nọọsì ká kùnà lálẹ́ àti. símọ̀ símọ̀ àdébẹ́gì ni wọ́n sọ gbà méjì tó ń dùn lọ́nà àwọn ọmọ bẹ̀rẹ̀ àná. símọ̀ kájú sùúrù ọ̀là kájà wò ó ti mọ̀ náà. sọ́dà sọ dídá. símọ̀ kájú sùúrù ọ̀là kájà wò ó ti mọ̀. símọ̀ ọdún ọ̀là kájà ní àbẹ́kàdé náà. nọ́ọ̀bà káyà róòdù. Ala ga dawo gida da yaro nan ko ka dawo ko si mu a gida. Shi ba ka ba sai non si uba nan. Shi ba ka dawo ba yaro nan bai dawo gida ba sai non si uba nan. Ya yi zika ka dole yaro shekara da shekaru ka rike shi ka samu musa mai gadi. Si mo ka rike babanka ka dawo gida da kafanka ne. Na you make up. Na you make up shi ganin cewa idan mun koma gida babanki zai dai daura mana aure? Na ce idan mun koma gida kina ganin babanki zai da daura mana aure? Ah! Iyo? Na ce idan mun koma gida babanki zai dai daura mana aure? Ah! Rarrabe bane wannan zaki ne ma? Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah, Ah! Alaban ni ba abincin nan gani ni in ci. alaikum. Amu alaikum alaikum. Wa alaikum salaam. Me ka gidan? Eh? Me ka gidan? Eh? Ya gari. Me ka gidan? Ayyo Allah. Wallahi kawai. Barko ya gari. Lafiya. bismillah bismillah. Bismillah Lai baka saka ciwo. ka haƙuri dan Allah da annabi dan Allah ka haƙuri to me kaka gidana ni duk abubuwa da muka yi da kai ba duk sun shige wallahi a da malle laifin ka ni iburo in banda da ka za daga ka sai ke ko sai karin kwa mutane wulakanci kana mana dagawa a gari ka yi haƙuri Haba. Wallahi duk baka canza na ji daɗi ba. Allah ko? Muna zaman lafiya da ƴar uwata kuka nemi ku raba mana zumunci. Da me di An <laughs> kin san da ni aka je ɗauko ta lokacin da aka ɗaura auren. A wannan lokacin aka nemi godiya aka rasa sai a makauniyar jaka aka ɗauko ta. Ikon Allah. Mm. Ya kamata ba. Allah. Eh. Mm. Yaran mu. Mm. A nemo su ko? nna hey chima awa to set hey come on be back eh i just come back from work eh eh na don come on some more malaria in. you don't be go akuya from my house na fire na make ewu ewu ewu hey god for be back this thing no go happen ah. my daughter my daughter hey i just come back home ina zuwa gida kawai hannu na na dole mutu yi koma akuya i no go believe this thing.

if if to say na sir e for better sell. yes huh? even to go market and sell am e go cost pass those hey, na wetin. Uh, eh, come o i just dey ask you uh, nobody wey na dey sick beki dey get me. Uh, is it no abeg you wan. Eh, abeg na ashika kasamuna wala nafa katuna samuna wala achapo katuna samuna wala achapo this one nafa this one am my enemy enemy enemy this one this one this this one enemy of my pain amere amere ke banwa ni na kira ka jikisa ruwa awa na awalu awalu ko ruwa alu ruwa alu ruwa shala ruwa awalu ruwa shala na banka ni ala na lesi ala ije kasha wala kala kasha wala la no problem da wala problem da wala don biara don biara ma dey wetin you go do no put wala for here no put wala for here Sofia pa ọmọ ọmọ ibi wa ni ni ahankari ko kibi ahankari ko kadi kibi ahankari. ọmọ náà ọdún àwọn ọsọsọ you and you wetin you go do sebi if to say my brother you go cause am you go do anything for him. me you no go fit do am for me. akuya akuya akuya you are breaking my eh. promise eh, eh, my brother my brother. Adeyoyo. You are Aniya. Ah, you are Akuya. You kuma you are Alede. Ṣé jẹ́ o bá kẹ́sùn bá mọ̀ náà? O bá kẹ́sùn bá mọ̀ náà. Kẹ́ kẹ́ ẹ jẹ́ mi wà lá. Come. Liba nna ji soro. Shiuba ki eh puta. Shiuba da. Puta legacy. Ora iba abunde keji. Hey. No problem. Jẹ́

bana son bana son wani kace na ce kuma abin da nake so kai kai kai hadi me gari ya ce hadi ruwa hadi haba fitina ko kin sha ruwa a a jikin wallahi to fiya ba idan ba to ne ala ala yi they my peace suna da saurara saurara abin da nake so da ku shine ƴaƴan nan naku da kuke ji da gani babu abin da ya jawo musu wannan matsala illa rashin ilimi gaskiya ne ranka hmm? gaskiya ne kun ki kusa su a makaranta kun bar su suna ta gararan ba a gani wannan haka yake Allah har wannan abu ya zo ya faru abin da nake so da ku shine a matsayina na mai gari na uban kasa ina so in shaida muku cewa ko kuna so ko ba kwa so wa'innan ‘ya'ya suna hannuna kuma zan sa su a makaranta. Yayi daidai ranka ne. Babban abin da ke kawo cikas a rayuwa shine rashin samun isasshen ilimin addini da na boko. Gaskiya ne ranka ne, wannan haka yake. Idan aka haɗa wannan abubuwa guda biyu na ilimi, tabbaci hakika mutum zai samu nasara babu shakka wannan haka yake lamarin dan haka wa'annan yaya ina son in shaida muku wannan nayi magana ne babu ja yaya suna wuri na kuma zan sa su a makaranta gaskiya nan ka daɗe ina jinka magana nan tun da kai in ka tayi magana ka ce a yi wa juna ahuwa eh, kuma a rinka gafarta a juna eh, eh kuma a rinka neman ahuwa wannan haka yake to nan ka daɗe yanzu ma ni ma ina neman ai mu ahuwa ga tana ah,

zauna zauna zauna sai je ko ba da za ku zabi wa gasha mana tofiya ba abra ka da bra ina ba ma amna biya oh ina ai bar mu kai to ka ba ba ma dead body ida ba ya isa ya isa ya isa be ta ba shi wala isa kake ina ba wa wala jikin ni eh eh da ta nan fa